wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa barkanmu da yammacin laraba wata ramadan da dari na tara hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa birnin madina na da shekara 442 wanda yi daidai da 21 ga watan hudu na shekarar 2020 miladiya asala yau ne halka mu ta uku a cikin suratul mu'minun wanda kuma ainihin jiya mun aje karatu kan aya na goma sha takwas a cikin wannan sura allah da ikonsa kuma yau za mu yi matashiya ka aya na goma sha tara na mishek أعوذ فأنشأنا لكم 东西。 Allah muna neman kariya daga Allah madaukakin sarki ya kare ga shalanen ne wanda Allah madaukakin sarki ya kore shi daga barin jin kansa karatunmu na yau muna neman albarkan karatu muna farawa da suna Allah mai rahma mai jin kai ba halajiya ayin da mun ka kwana a kansa Allah madaukakin sarki ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an bi mun saukar ruwa ainihin da cikin rizi ubangiji ya aikace bi kadarin da adadi wanda yake ainihin wanda mutum ke bukata wannan ruwa wanda ya ke zo shi da adadi Allah ce faskannahu fil ardi Allah yaushe muka bar ruwan ta koma cikin kasa ainihin akwai idanuwa ruwa wanda ke gudana cikin kasa shi Allah ya kame ruwan ya daskarar da wannan ruwan na sama'i ma'an bi qadarin ah, imamu muslim ya fitar da wani hadisi a cikin muslim wanda imamun nawawi ya zo da wannan hadisi a cikin riyadu salihin ainihin hadisin nan daga Abu huraira allah madaukakin sarki kara ma abu huraira yadda abu huraira wai manzo Allah suna da min Allah su tabbata gare shi ya yayi bayani cewa bainama rajulun yamshi bi falatin min al a lokacin da aka samu wani bawa suka kai sama fa afraga ma'ahu fi harratin she wannan ya fara zuba kan wani ainihin irin bakakan duwatsun nan haka ruwan ya dunka zuba akan wannan bakaken duwatsun fa iza sharjatin min tilka ashiraj shiga ainihin wannan duwatsu an samu inda ya kama makwararan ruwa makwararan ruwa kadi stawa aba zalikal ma she ruwan ya gudana ainihin ya je ina kwarara ina bin cikin wannan makwararan ruwan nan kullu gabadiyar ruwan da ya fito daga sama suna bin wannan makwararan ruwan ba, alma shi shi wannan bawan Allah wanda ya je an ce a shayar da gonan wani ya ga kuma hadirin ya zuba inda babu ainihin gonan lambu shi ga kuma ruwan ya gangara cikin wani magudanar ruwa ina gangara ce dinga bibiyan ruwan ina bin ruwan inda ruwan zashi bi mishajatin ruwan ya dinga bibiyan juna a cikin ainihin wannan makwararan ruwan wannan bawan Allah ya bi ruwan fa'iza rajulun qa'imun fi hadikatin a ba zata sheje iske ga wani mutum sai cikin wani gonan lambu wannan bawan Allah na sai cikin gonan lambu ruwan na gangara ina zuwa cikin gonan lambun nan yuhawilul ma'a bi mishatihi ina sa ainihin fatanya ko kuwa wanda nan muke ce ma hawiya don nan mafiya yawan ba mu san fatanya ba hawiya ina jujjuye ruwan ruwan na kwarara ina bin ainihin cikin gonan lambun ina zuwa ainihin inda yake son ruwan ya bi yana ba ruwan hanya wa na'urin da fatanya ruwan na gangara ina bin kirgashin gonan lambun wannan bawan Allah wanda ya ji muryan ya bibi ruwan har ya zo cikin wannan gona faƙala lahu ya abdallah she ce ma mai wannan gonan lambu ya kai bawan Allah masmuk ya sunanka kala fulani fulanun shi wani bismin lazi sami'a mina sahaba sunan da ya an ambaci cikin girgijin nan shine sunan mai wannan gonan lambu qala lahu ya abdallah lima tas'alni she shi mai wannan gonan lambu kuma she tambe wannan la menene dalilin da yasa kake tambaya na sunana she wannan ba an ismi kake tambaya na game da sunana qala inni sami'tu sautan fi sahaba wai na ji wani murya a cikin girgije Allabi haza ma'uhu girgijen da ainihin ruwansa ke ga ya kwarara ya zo gonan kanga ya kulu iski hadikatu fulani cikin girgijen nan ana cewa ku shayar da gonan wani lismik sunan da ke ka ambata min sunan ka sunan kenan fama tasma'u ma'ufi ha. shi wannan bawan Allah na ta bayan mai gonan me kake yi ainihin cikin ainihin amfanin gonanka me kake yi da shi she wannan mai gona she ce ma mai tambaya gaskiya ne Allah da ya wadata ne, da wannan gonan lambu duk wasu itatunan da kake gan gansu ciki na wani ina ainihin taimako ina ainihin kokartawa in shuka wani kayan gonan lambu in gyara shi lokacin da sun ka yaya sun ka nuna sun ka kosa idan an kalla ina kasa ainihin kayan gonan lambu na guda uku daya daga cikinsu zan sayar in aje kudinsa idan lokacin aikin gonan lambu ya kai in kuma doki wannan kudin na in yi aiki da shi doko 'yan ma'aikata su zo su min aiki da shi sa'annan kashi daya daga cin gonan lambun shi ne abin da ni da iyali na da wayanda ke karkashi na abincin mu na zamu shi kashi daya ainihin zan raba ma talakawa da mabukata da marasa galihu da marayu da ainihin zawarawa mabukata musamman zan kasa uku daya nawa daya a koma da cikin gonan daya kuma zan ba Allah madaukakin tarki, shi ce wannan shi ne dalili kenan Na ji. an ce ma ainihin girgije shayar da gonanka kaga ainihin Allah ya saukar da hadari wannan mai gona bai san ina an kai ruwan ba shi ina gonansa an yi hadarin wani wuri ne ubangijin Allah ya yi ruwa amma dalili Allah ya saukar da wani adadin ruwa musamman wadansu adadin liters ko wadansu drums wanda Allah ke son adadin ya shayar da gonan wannan bawan Allah kana gani ana yi a cikin wani shekara a samu ainihin fari ruwa bai yi ba amma sai wani bawan Allah Allah ya zabe shi shi gonan shi kawai an adadin ruwan da zai sa gonan shi ya kyau ire su ne wannan bawan Allah wannan bawan Allah ne daga cikin bayan Allah bawa na kwarai ubangijin Allah ya zabe shi saboda ihsanin da yake yi kyautatawa bayan Allah da yake yi sai Allah ya zabi kuma Allah ya shayar da gonarsa lokacin da kowa bai samu ruwa ba da shi kai ma mun ji fadin Allah bi kadarin Allah na sauka da ruwa wani adadi wanda zai amfani bayinsa. ke ma ka kokarta ka dunka kyautata wa Allah ga zarke wurin kada ya tashi da bauta ka kyautata wa bayi kuma wanda da hakkin su ke kanka ka ce zai su ubangiji Allah madauka ga zarke shi ce fa askannahu fil ardi wannan ruwan shi mun ka bari ya saura a cikin kasa ya gudana ya koma cikin kasa ina nan mai son rijiya ya haka mai son boholu ya haka a dibi wannan ruwan kuma a yi amfani da shi Allah wa inna ala zahabin la kadiron wannan ruwa Allah wai idan mun so mu kautar da ruwan daga barin mutane wani abu mai sauki ne a cikin suratun mulk ubangiji ya tambe mu wani mazance Ya ce wai idan Allah madauka sarki ya so ya sanya ruwa mu ya zama gauran faman ya'tikum bima'in ma'in idan Allah ya sa ruwan ta yi nisa can can can can ba shi kusa ba ku yi haka rijiya ku cimma ruwa akwai wani wani zai samu ku ruwa ku sha wallahi babu wani da shi ruwan nan da mu da muke amfani da shi wurin sha wurin wanka wurin wanke-wanke wurin shuki wurin komai ainihin da kolamu da gulabe da tekuna da kududdufai babu inda aka samar da shi ruwan da Allah ke zubo da su daga sama su ne ubangiji Allah ke dada ma wayannan ruwa amfanoni da shi da ce Allah ya rike na saman da wadancan gaba da da sun shanye ubangijin Allah madaukakin sarki ce cewa ni da kai wannan ruwan ina da ikon ya tafi daga barin mu sha Allah ce fa ansha'na lakum bihi wannan ruwan da mun ka zubo Allah wai a cikin wannan ruwan wanda mun ka zubo da shi daga sama zuwa gare ku ku yayan adam she mun ka sirran muku bihi an sha'ana lakun bihi mun imun siran muku bihi da wannan ruwa wanda muka zubo muku da shi jannatin ainihi ainihi gonakai gonakai masu yawa min nakhilin daga cikin su gonan dabino wa anabin da kuma gona na inabi inabi mafiya yawa nan ba san shi ba shi da yan kadan ana zuwa da shi ne wanda ake ce ma grape inabi kenan wannan aina nan ya'ani da wannan ruwa ubangijin Allah madaukakin sarki ya muna da wannan sirrai ruwan da Allah madaukakin sarki ya zubo daga sama daga titi ne mun ka samu min jannatin ainihin gonaki na lambuna ai basatinun wa hada'iq gonaki wanda muke amfani da su za ta bahaja wanda saboda ruwan da ke zuba kan da shi kaga ganyensa sun yi kori sun fitar da hurai idan mai gona ya kai gonansa iska na kadawa da ya gani shi hankalin shi kwanta za ta bahaja yana sa huskan mai gona na kalli wanda yake tsorin hasanin idan an kalle shi shi hankali ya kwanta ubangijin allah madaukake Darki ya ce ya ambace min nakhilin wa anabin E, dabino da kuma inabi ubangijin Allah madaukake darki yace fiha a cikin waɗannan gonaki na khilun wa anabin inabi da kuma dabino wannan ya kasance akan kasan Hijaz inda Allah madaukakin darki ya saukar da wannan littafi mai daraja alkur'ani tunan da suka sani kenan doji zaka koma wani sassanin duniya kamar munan gana. akwai kwakwa kwakwa daban-daban iri-iri muna da nau'in kwakwa kwakwa daban-daban nan akwai wani kwakwan miya nan muka yi da shi akwai wani fasawa muka yi muci akwai wani kwakwan daban daji muna dafawa wani ma shuka ake yi a fitar da murici wani muke ci kowane nau'in kwakwa haka ne nan muna da itatuna timbes wanda yake da wannan ruwa ubangiji Allah ya sirar da su akwai wasu itace ga mangoro ga gwabe ga faya ga sunan latu addu wa mu nan itatu nan ga da wannan ruwa ubangijin Allah waka sarki ya sarar da su idan ka koma arewacin gana za ka ga akwai wasu itatu nan da ke can nan ba suna muna fahimta ani akwai wadansu itatu nan nan can ba suna akwai wasu kuma can nan ba suna ubangijin Allah waka sarki ko on nau'o'in kasa da irin sirran da ke shira wurin ubangijin Allah waka sarki da wannan ruwa Allah madaukake sarki ya sarar da su gaba da su ni'imomi ne wanda Allah madaukake sarki ya ni'imantar da ba'isa domin ubangijin Allah madaukake sarki ya gwada wani da kai yanda ubangijin Allah madaukake sarki ya babbata wadannan ya sarar da su da ainihin kasashe daban-daban ya'yan itatuna daban-daban sirrai daban-daban ubangijin da yi wannan ubangijin nan mai iko ne bayan mutuwan kai rayar da kai mai sauki ne a wurinsa ubangijin Allah madaukakin sarki shi cewa ni da kai ubangijin Allah baya ambaci inabi yace lakum fiha fawakihun kathira a cikin waɗannan 'ya'yan itatuna kuna samun 'ya'ya masu yawa ai min jami'i thimar daga nau'o'in itatuna daban-daban kamar yadda Allah ya gaya muna cikin suratu nahl a cikin suratu na hal'aya na goma sha daya ubangiji allah ce wai yun bitu lakun bihi allah na sarra muku da wannan ruwa wanda ke zubowa daga cikin giragizai sama azar sirai wa zaitun da kuma itaciyan zaitun wannan hil? da kuma dabino allah ce wa anabin da kuma inabi allah ce wa min kulli thamarat wannan itatuna Allah ya ambace su saboda inda aka saukar an ka saukar da alkurani shi sun ka sani sauran sassanin duniya wa min kulli thamarat nau'o'in 'ya'yan itatuna daban-daban da sauran sirrai gaba daya babu wani ruwan da ke sira da shi shi ruwan da ubangijin Allah madaukake sarki ke zubar da su daga sama su ne ke yin waɗannan ayyuka gaba daya ubangijin Allah ke zarki shi ce wa min hata kulun daga cikinsu shine abincinku Ki annahu ma'a ala shai in mukaddirin takdiruhu tonzuruna ila hasanihi wa nacihi wa minhu takulun. Kuna kallo wurin sirrin ina muku kyau? Wurin da ya siro tun bai yaya ba, inda yake kori ne. Kuna ganin iska na kaɗawa? Sai ya ɓuri ku yi muku kyau kuna jin daɗin kyau haka ne kuma lokacin da zai yaya idan sun kosa suke nuna kuna farha cewa ga abinci na zuwa Allah ce wa minhu takulun kuma ciki abincin ci ko ne kuke ci Allah ya zubo da hadari ya zama ni'ima ya ni'imta ku da wayannan ni'umomi gaba daya yanda Allah madaukakin sarki wannan ni'ima mai sauki ne kai idan ka mutu Allah ya sake ta da kai kiyama saboda ya maka hisabi kuma ya bada sakamakon akan aikin da ka aikata mala aya ta gaba sha Allah ya ce mu na ne Ubangijin Allah madaukake zarki shi cewa shajara da kuma wata bishiya ta min turi saina ita itaciyan bishiyan tana tsira ne a wurin turu saina tur yani ainihin tudu dusi inda Allah ba dauka sarki ya yi zance da annabi Musa alaihi salam a yaren larabci an ka ce abin ga an ka ce tur maluma sun ka ce huwal jabalu shine ainihin dusi amma sashi daga cikin maluma sun ka ce masu summiya tur iza kana fihi shajaru an kira ta da suna tur idan cikin wannan dusin na samansa akwai bishiya fa'iza ariya anha idan ya finta daga barin itaciya sun miya jabalan laturan lokaci ana kiranta jabal ainihin dusi ba ce mata turu wallahu a'lam Allah ne masani ubangijin Allah madaukake ya ce ubangijin Allah zarki shi ya ce muna wa shajaratan takhruju min turu sina da itaciya wanda tana ne a wurin turu sina huwa turu sinin wa huwa jabalul ladhi kallama Allahu alaihi Musa shine ainihin dusi wanda Allah madaukakin sarki ya bisance da annabi Musa dan Imran alaihi salam wa ma haulahu min aljibali da tuddan da ke kewaye da wannan wurin nan na tuddai allati fiha sajaratu zaitun inda ake samu ainihin bishiyan zaitun wannan ainihin zaitun shi ma ainihin bishiya ne wanda ke da 'ya'ya wanda yake ina cikin yayan itatuna wanda larabawa suke amfani da shi ni'ima ne wanda ubangijin Allah madaukakin sarki mutu sha Allah ce tumbitu bidduhuni tana sira idan ta sira jikin wannan itatiya ana samun duhun mai shafawa mai wanda ake shafawa wannan mai nan ina cikin abin da shafansa sinadari na ciki wanda ke warkar da ainihin fata mutum daga barin curutan da ke kamun fata ubangiji allah madaukake sarki she ni'imta su da wannan bishiya ainihin wanda ake samun duhun a ciki sa'an allah ce wasu lil akilin kuma ainihin hawa yau wannan mai guda-gudan ana samun mai wanda yake adam ne wanda yake taimakawa wurin ainihin girke-girke yake sa mutum ya kaunaci abinci ya yi sha'awa ya yi cin abincin nan kuma cikin yalwa ubangijin allah madaukakin tarki shi ya wana ta ce bi duhun. na farko ana samun jikin ainihin itaciyan tur ana samun ainihin mai wanda yake na shafa tukun ana samun mai na girke-girke wanda ake yi amfani da shi ai fiha ma yantafi bihi min ad-duhni abinci mai na shafawa sa'annan na girke-girke hadisi ya tabbata a cikin ruwayan imamu ahmad Allah madaukaki zarki ya kara ma imamu ahmad yadda daga wani bawan Allah wanda ake ce masa eh, abi usaidin wannan abi usaid ainihin sunansa shine malik ibn rabi'ata as-sa'id al-ansari wannan bawan Allah shine ya ruwaito wannan hadisi daga gunsa ne imamu ahmad yi zana wannan hadisi a cikin musnadinsa Allah ya kara ma wannan bawan Allah abi usaid yadda abi usaid ya ce qala rasulullahi sallallahu wai lalle manzo Allah sai da Allah tabbata gare shi yayi magana game da itaciya ko kuwa bishiya na zaitun Manza sira da aminci Allah su tabbata gare shi shi ce kulu adzaita we ku ci man yani mayin zaitun ku ci we wadahinu bihi ku shafa ma jikinku mayin zaitun Manza sira da aminci Allah su tabbata gare shi ce fa innahu min shajaratin mubaraka tana cikin bishiyoyi masu albarka ya'ani mai sa'i na shafa idan an shafa yana warkar da fatan mutum daga barin curuta haka ne wurin girke-girke idan an doki mai tunu an yi abinci ina cikin mai wa'inda suke dadadawa mutum abinci ya ci a cikin yalwa bayan cinsa abinci ne ina warkar da mutum daga barin waɗansu curuta mai zaitun amfanoninsa suna da yawa sosai wurin jinyan curuta masu yawa da shi wannan zance na imamu ahmad wanda eh, zancen manzala wanda imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa ina karfafa zancen ubangijin allah madaukakin sarki cewa ai ku larabawa mai zaitun ubangijin Allah ya muku ni'ima da shi ta inda kuke warkar da curuta ta fata sa'annan kuma kuna girke-girke da shi wurin abinci ni'ima ne wanda Allah madaukake sarki ya muku wa'annan ni'imomi gaba daya suna cikin abin da ke tabbatar muku da cewa idan kun mutu Allah madaukake sarki zai sake ta da ku ya muku hisabi malam Allah ya ce muna me نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون الله مدعوككين سركي bayan ya gwada mana waɗannan ni'imomi wanda ke tabbatar da cewa bayan mutuwa an tada mutum a masa lissafi a saka masa shi Allah ya ce wa inna lakum fil an'am ga wani ni'ima kuma Allah wai lalle a cikin dabbobin ni'ima ubangiji wai la ibra ya sanya muku abin lura abin wa'azi abin karantaswa wanda zai gwada maka ce Allah madaukakin sarki Allah wai nuskikum mimma fi butuniha cikin ai harawa wanda wa'annan dabbobin ni'ima suke ci ya koma cikinsu Allah wa muna shayar da ku Min ma fi ha, daga cikin abin da ke cikin cikkunan wa'annan dabbobin ni'ima muna shayar da ku me ake shayar da ku ana shayar da ku nono Allah ya ce walakun fiha manafi'un kathira a cikin wayannan dabbobi kuna da amfanoni masu yawa wa minha ta'kulun sashi daga cikin wayannan dabbobi kuma kuna yankawa abincin ci kune ne ku ci naman su bayan Allah ubangijin Allah madaukakin na bayyana ina ambata muna abinda Allah ya sanya wa halittansa ni'ima a cikin dabbobin ni'ima na amfanoni shi ne lalle mutane suna shan ainihin min albaniha daga cikin nonon wa'annan dambobi kuna shan ainihin nono alkharijatu min baini farathin wadamin wadamin. nonon da ke fita ainihin tsakanin jini da kashin wa'annan dabbobi ubangijin allah madauka sarki ke tace nono abincin da sun ka ci cikin wannan abincin zai kidime wani zai zama ba haya ya fita wani kuma zai zamo jini ya bi jinin dabba daga wannan wuri shi Allah ya tace ainihin farin nono wanda nono amfani ne abinci ne mako ku sha wannan nono ubangijin Allah madaukaki ya ce wa ya'kuluna min luhumiha hawa yau naman wayannan dabbobi shine naman da kuke ci abinci ne muku bayan Allah sa'an nan cikin nan dabbobi kuna samun sutura jikin nan dabbobi ai wa na min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha daga cikin ainihin gashin nan dabbobi da fatan nan dabbobi kuna juya su ku kidime su su zama ku tufafi wani kuke sawa sa'an nan cikin nan dabbobi akwai wanda kuke hawa a kansu kuna hawa a bayansu haka ne suke dokan ainihin kayanku na wuyaya su ke su waɗansu a anguwanni waɗansu sassanni inda waɗansu garruka inda ba za ku iya kai ba wannan na'ima ne wanda Allah kai sarki ya muku kan wayannan dabbobi malam sha Allah ce muna mai wa'an Allah kai sarki bayan wayannan dabbobi kuna cin namansu kuna shan nononsu akwai wadansu amfonin ne suke muku daukan kayan ku su kai shi wani wuri ku kama ku sadda su ku samu dukiya wanda za ku buga wasu bukatunku duka wayannan dabbobi suna muku kashinsu ya zama muku ainihin taki wanda za ku yi shuki dai saboda ku samu kayan gona mai yawa duka ni'ima ne wanda Allah madaukakin tarki ya ni'imta ku da shi sa'an Allah ya ce wa alaiha akan wayannan dabbobi wa alal fulki kuma akan jiragiren ruwa tuhmaluna kuna dora nauyayen kayan ku su kai shi inda ku in ba saboda su ba za ku iya kai kayan nan wurin ba bayan Allah fadin Allah madaukakin sarki cewa kuna daukaka aini suna daukaka muku ku, suna daukan ku a cikin suratul nahl aya na bakwai ubangijin Allah madaukaki zai ce wa tahmilu athqalakum tana daukan ainihin nauyayenku kayanku kenan ila baladin lam takunu balighihi illa bi shikkil anfus za ku doki kayanku su kai kayan wani gari daban ba za ku iya kai kayan nan wannan wurin nan ba inda ba rakumi ko kun kai wallahi she kun wahala sosai illa bi shikkil anfus she kun wahala sosai Allah ya ce wai amma waɗannan dabbobi za su dauki kayan su kai inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ubangijinku lalle ubangiji ne ra'ufu me yafa rahim kuma mai jin kai a cikin yafansa da jin kansa shi halitta wayannan dabbobi su zama dabbobi wayanda za su taimaka muku a cikin rayuwanku bayan Allah haka ne a cikin Yunus aya na 71 zuwa aya na 77 Allah madaukakin sarki na cewa ne da kai awalam yarau wato mutane ba su gani ba ne anna khalakna lahum mimma amilat aidina a cikin suratu yasin aya na 77 zuwa 73 mimma khalakna aman. mutane ba su gani ba daga cikin abin da Allah madaukakin sarki anna khalaqna lahum muka halitta musu mimma amilat aidina daga cikin abin da Allah yayi da hannayensa ubangijin Allah madaukakin sarki yace aman dabbobin ni'ima faminhum laha malikun fahum laha malikun Allah ya halici waɗannan dabbobi kamar da ya halice ka amma shi Allah ya mallaka maka dabbobi sai ka ga tulin rakunma mai yawa shace na wani ne kaga shanu wallahi ba su kidayuwa ko mai dabbobi mai san adadinsu ba shace maka nan dabbobi na mutum daya ne bayan allah nan muna ga tumaki da awaki allah ya halitta su kamar yadda ya halice kama shi allah ya mallaka masu su naka ne kai ke mallakansu a lokacin da abraha al ya tashi zuwa rutsan ka'aba hanya kowane dabbobi ya ganshe ya tattara ya mai da shi ya sa cikin runduna shi kawai tafi da shi ya tattara runduna ya tattara man kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutalib da labari ya zo ga abdulmuttalib ya bi abraha ya ce na samu labari ka tattara rakuma na ka kore su ya ce e ai akwai abin da ya fi man ma girma wurinka zan rusar da shi shine dakin kaba wannan bawan Allah a cikin saushi ce eh, rakunman ni ne mai mallakansu na rakunman na wani amma gidan na da me shi walil rabbu walil baiti rabbun yahmi gidan na da ubangiji mai sare shi rakunman na wani saboda shi na zo ka ban rakunma na shi ware masa rakunmansa ya ce amma gidan na da ubangijin da ke sare gidan je ka in ubangijin gidan ya sakan maka gidan ka rusar da shi kaga Allah ya mallaka masa rakun man nawa ne nashi ne kai ma kana da waɗansu dabbobi a cikin masallacin nan daidai kuma suna da dabbobi su ne masu mallakan dabbobi Allah ce fahum laha malikun suke mallakan wa'annan dabbobi Allah ce wa zallalnaha lahum kuma Allah mun ka kakkar da wayannan dabbobi mun ka basu bayan Allah akwai wadansu shanu inda suke ba mutane wurin daga su shi masu su. da sun ga wani nau'in mutumin da ba ainihin hulani da ke kiwonsu ba da suke yi da shi ko ba haka mun san su masu aikin shanu kun tsani wani ya zo wani shanu idan an fitar da cikin sa kamar zaki ke gan mutum kamar zai kama ne ya canye amma duk da shi shi kaga wani yaro kankani ya sa masa igiya ina jujjuya shi yadda ya ga dama Allah wa zallalna lahum lahum Allah mu mun ka kakkar da wayannan dabbobi ga mutane su sarrafa su inda sun ka ga dama ubangijin Allah madaukai shi ce we me famin dabbobin wasu abin hawan su ne mun san rakuma irin karfin da Allah ya halitta su in rakumi zai ture yi fada da mishi zai in masa ba ku taba gani a kan social media wani ya zo soke rakumi rakumin da ya bude baki ya kama shi ya dauka shi da ya wuligi da shi ko ba ya haka ba suna nan karfi ne ubangiji Allah ya halitta su da karfi saboda sananin karfi su ma laruba na ce musu safinatu sahara wai jirgin ruwan ainihin sahara kenan za a dora masa kaya babu abinci babu ruwa kwanuka masu yawa kuma haka zai dunga tafiya cikin yashi ba da ya kasa ba ubangijin Allah madaukakin sarki ya halitta shi haka nan shi Allah madaukakin sarki a cikin suratul yasin ubangijin Allah madaukakin sarki fa minha rakubuhum wasu abin hawan ku ne wa minha kulun wasu kuma abincin cin su ne Allah ce walahum fiha manafi a cikin wayannan dabbobi mutane suna da amfanoni masu yawa wa masharib suna da abin sha shine nono wayannan dabbobi Allah afala yashkurun don shi mutane ba za su gode wa Allah wanda ya ni'imta su da wayannan ni'imomi ba ubangijin Allah madaukakin sarki wannan aya sha Allah ya ce wa alaiha akan wayannan dabbobi na ni'ima mutane na hawa wa alal fulki tuhmalun su dora kayansu kan wayannan dabbobi haka ne jirgin ruwa kuma suna dora kayansu a kan jiragiran ruwa su kai su ainihin wurare masu nisa wanda Allah ya ma dan adam ni'ima da wayannan gaba daya ashe da ni da kai mun cancanci mu tabbatar da kadacin Allah madaukakin sarki mu bautatar da kawunan mu ga Allah madaukakin sarki yani abin da Allah ke so shine abin so mu duk wani abin da Allah madaukakin sarki ke kini da kai mu sarci wannan abin nan mu bashi idan ba mu yi haka ba musamman kamar allan da ya muna waɗannan ni'imomi ya tabbatar muna a cikin wannan littafi mai daraja karshe ainihin suran nan ubangijin allah madaukai ya ce wane da ka sun malatus alunna yau ma'izin anin na'im sa'an nan ni'imomin da allah madaukakin sarki ya maka kiyama wallahi allah madaukakin ya tambaye ka wannan ni'iman nan ya ka idar da shi ni'ima hatta abincin da ka ci ka koshi ka ji ba yunwa kuma ta wannan ni'imar nan kiyama Allah ya tambe ka game da shi balantana ni'imomin daban na wadansu arzikin shi ka yi bayani kamar da manzala wani hadisi manzala ke cewa mutum ba zai ciru kafa ba gaban Allah ranar tashi a kiyama shi an mai tambayoyi guda hudu ainihin mahalli sha'id wai za a tambayi da an wa an malihi min aina tasaba wa fi ma anfaqa dukiyan daga ina ka shi to ranar da ka samu wani kudin da yake 100 Ghana cedi ka dinga sarrafa shi har ka zo ka samu 1000 har zo ana ce maka miliyoniya Allah shi kai bayani bayan kai bayani ne ka tattaro kudin kuma wa fi ma faka shi Allah ya fara maka lissafi kuma ina ka ciyar da dukiya bai halakokarta abin da Allah ya wadata mu ya azurta mu ko kadan ne ko mai yawa ne mu dinga ciyas da wani abu saboda lahira Allah ya aje wayanda sun ka cancanci mu ciyas da su talakawa marayu mabukata marasa galiwu matanmu diyanmu Allah ya aje su cewa mu ciyar da su kuma kiyama manzala sira da min Allah tabbata wai kafa bil mari isman an yudayya man yaul ya isi mutum laifi ya tozarta wanda hakkin mai shi na kansa ya ce zai shi tozartar da shi ya ishe ka laifi don shi bayan Allah wa'inda Allah ya sa suka yi karkashinmu hakkinsu ne a kanmu mu ciyar da su mala aya ta gaba sha Allah ce mu na mai ولقد أرسلنا نوحا na da ya فقال bayan Allah Allah madaukakin sarki ya bayyana mana dalilai na tabbatar da kadaicin Allah madaukakin sarki tun inda Allah madaukakin sarki fari zance ce walakad khalaqnal insana min sulalatin min ma'in min sulalatin min hama'in masnun Allah ya fara gwada muna ya tabbatar da tauhidi shi ya halici kaza ya halici kaza ya yi kaza ya yi kaza haka allah madaukakin zarke dunga kiranmu shi allah ta ke ambata ya halici dabbobi ya halici sirrai a cikin halittan sammai kuma da kasa shi allah ya kididdige ainihin ni'imomi wanda ya wa bayansa bayan allah ya ambaci wannan nan shi ubangi zagara huna shi Allah ya ambaci nan amsalan misalai likuffari makka min almukaththibina min al'umami sabiqa wa ma nalahum min al'adab sha Allah ya ambaci ga mushrikan makka da ke karyata annabi muhammad sallallahu misali ya shuɗe gaba waɗansu al'ummomin su karyata annabawa da manzanai wanda allah madaukakin tarki ya turo su zuwa gare su da sun ka karyata su me ya same su azaba ya same su she ubangiji Allah ya fara jan hankalinmu kai man da kake raye cikin takima yau ba ka zamanin da Allah ya saukar da alkur'ani inda mutan maka suke karyata annabi muhammad sallallahu ina yiwuwa a garin da kake a karanta maka ayan alkur'ani ko hadisi ingantacce daga annabi muhammad sallallahu ka karyata irin ka sun shude Allah ya musu azaba ka ji menene Allah ya ma al'ummomin da sun ka shure Allah na gaya mana ne a kaikaice mu fahimci cewa abin da waɗanda sun ka karyata annabawa da manzannin da sun ka shure na idan mu ma mun karyata manzon Allah su da min Allah su tabbata gare shi irin shi na ya abkawa a kanmu abin da Allah ke gaya mana kenan a kaikaice domin mu fahimci sha Allah ce walakar hakika arsalna nuhan ila qaumi mun aiki annabi nuhu alaihi salam zuwa ga jama'ansa Allah madaukakin sarki wai mun aiki annabi nuhu alaihi salam zuwa ga jama'ansa menene dalilin aike saboda ya musu gargadi saboda ya musu gargadi daga barin azaba Allah madaukakin sarki da kamun Allah madaukakin sarki wanda yake kamun Allah ya sananta Allah ya ce muna inna batu sharabbika la shadid lalle dankan ubangiji da zai yi ma bawa wallahi yana da sanani kamihi mimman ashiraka bi da kuma shan fansa da ukuba wanda Allah zai ma wanda ya kalafa ya saba ma Allah ko ya yi shirka sa'annan wa kalafa amrahu ya saba ma Obirnin Allah wa kazzaba rusula kuma ya karyata manzannin Allah dalilin da ya sa Allah yake annabi Musa annabi Nuhu alaihi kenan faqala annabi nuhu alaihi salam shi ce ya kawun ya ku jama'a na abudullah malakun min ilahi na ghayru ku bautata wa Allah madaukakin sarki shi kare ku kada ya tashi da bauta dalilin da ya yasa ce ku bautata wa Allah shi wada illan shi ce malakun min ilahi na ghayru ba ku da wani Allah koma bayan Allah madaukakin sarki wanda shi ne ya kago halittanku zance ta farko kenan wanda annabi nuhu ya gaya ma waɗannan bayan Allah kuma annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzannai kamar yadda ayan nan na cikin suratul bakara ya tabbata Allah madaukakin hakika ya aiki annabi Nuhu da manzannai ne suka zo bayan annabi Nuhu alaihi salam wannan dalili ne cewa farkon manzo shine annabi Nuhu alaihi salam amma annabawa sun gabaci annabi Nuhu alaihi salam ubangijin Allah madaukakin sarki she ya ce bayan annabi Nuhu ya ce ma wadannan bayan ku bautata wa Allah madaukakin sarki ba ku da wani Allah koma bayanta she ce afala tattakun don ce ba ku tsoron azaban Allah madaukakin sarki ba za ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ba idan kun saba ma Allah madaukakin sarki wurin masa shirka kun ka saba ma Allah madaukakin sarki wurin bauta kuma Allah ya yi umarni she ba ku bi umarnin Allah ba she kun ka saba masa ku san fa lalle akwai azaba wanda ubangijin Allah madaukakin sarki ya tanadar wannan azaba nan ga wanda ya saba ma Allah bayan annabi nuhu ya yi wannan zance mun sa a cikin gari akwai manyan mutane ko akwai almala'u an ka ce almala'u su ne imma alhaji wani ko malam wani ko mai kudiwa wani ko sarki wani wanda a cikin gari su ke da na fada idan sun ce babu mai tashiwa a kan zance su mai mala'u sun ka ce يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين باي الله وأنم باي الله الملأ ubangijin allah madaukakin ya ce faƙalal mala'u sai jagorori an ka ce almala'u su ne humus sadatu akabir jagorori da wa'anda ke da bakin fada a cikin gari wa'anda idan sun fada ba tashi kan su, wal akabir da manyan mutane daga cikin mutane annabi nuhu sai suka ce ma haza illa basharan lukum wanda bai zama kowa ba ba kowa ba da shi shi mutum irinku yuridu an ya tafaddala alaikun bukatarsa ne kawai ya zamo ya samu fifiko a kanku bukatar shi kenan ai suna nufin wannan bawan Allah ina son daukaka ne a kanku cewa shi annabi ne kuma shi mutum ne irinku ta kaka Allah ya yi wahayi zuwa gare shi ku Allah bai wahayi zuwa gare ku ba ina son ne ku ku dunga shi ya zamo wanda ake bi ku kuma ku zama mabiyansa kawai ina jagora shi ke ba da umarni ku yi wannan ku bar wancan abinda wannan bawa Allah ke bukata a wurin ku kenan amma mu dai ba ma ganin shi mazo mala aya ta gaba she sun kace mana me she wadannan bayan Allah almalau she sun ka ci gaba da yin bayani suna gaya ma ainihin mutane sa cewa wannan bawan Allah faqala almalau min kamihi ma haza illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum ina so fifiko ne a kanku amma walau sha Allah inda Allah madaukin sarki ya so la'anzala mala'ika da ya so ya aiki manzo zuwa gare ku da mala'iki zai saukar da sama daga gun Allah sha Allah ya turo muna mala'iki daga gunsa wannan mala'ikin nan yazo zo yana muna wahayi ina muna wa'azi ya ce Allah ya ce kaza ku yi kaza ku bar kaza domin da can ma za mu yi imani da shi domin mun san ina ya fito ya fito wurin Allah madaukakin sarki inda Allah ya so aikan manzo ko ba annabi da ubangiji Allah madaukakin sarki mala'iki zai aiko daga wurinsa ba mutum ubangijin Allah madaukakin sarki zai turo muku ba waɗannan bayan Allah shi sun ka sake cewa ma sami ina bi haza fi a ina al’awwalin sun ka ce ai a aiko mutum manzo ba mu taba jin cikin iyaye da kakanni wanda sun ka shude gabanin mu ba mu taba an aiko wani mutum cewa shi manzo ne ba ko ba annabi daga Allah madaukake sarki ba taba yi ba tun da ba taba yi ba ba za mu yadda cewa annabi nuhu alaihi salam manzo ba ne wanda allah ya aike shi sun doki wannan zace suna kira hankalin wawaye ainihin da marasa galihu wa'anda suke ga kamar da alama za su yi imani da annabi nuhu za su kautar da su daga barin yi imani kawai malasha allah ya ce muna mi waɗanda ma ga ce in huwa ai annabi nuhu shi ba kowa ba ne bai zamo ba illa rajulun fashe mutum ne bihi jinna akwai ta hankali tare da shi bihi jinna annabawan Allah da manzannai irin wannan zance ana gaya musu mutum na gaya ma ba annabi ko wannan gaban shi gadi ai mutum ka sun cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan annabawa da manzannai gaba daya kusan an gaya musu irin wannan zance suka ce ni wa ila rajulun wani ba face mutum ne bihi jinna ina tare da tabi na hankali ai majnunun wai ai mahaukaci ne kawai fi ma yaz'umuhu cikin abin da yake riyawa cewa shi manzo ne daga Allah madaukakin sarki Allah ya aike shi zuwa gare ku ikhtasahu min bainikum bil wahyi Allah ya kebance shi da wahayi Allah ya turo shi zuwa gare ku hauka ne hauka ne babu wani ainihin manzo babu wani wahayi wanda Allah madaukakin sarki ya masa she suna ce ma mutan ma ku da ku giri ku gani malam she suka ce muna me fatara wai fatarabbasu bihi ku gire shi hatta hin zuwa wani zamani kusa ku giri annabi nuhu zuwa wani zamani kusa inda yake hauka ne kun ga ya zo ma ya bar wannan zance bai cewa komi kuma kun gani ai an san siffan mahaukata mahaukaci kan dawwama kan wani abu wani zamani ya bari ko irinsa abin da waɗannan bayan Allah suke faɗi game da manzon Allah wanda Allah ya aike shi zuwa gare su daga cikin ulul azmi minar rusul sun ka ce jama'ansa ku gire shi zuwa wani zamani ku dai ku yi hakuri a kansa wani zamani kada za ku huta daga barinsa in ma haukan ya kautar da shi daga barin ya ce shi manzo ne ko kuwa a kwana tashi ma zai mutu ma ku huta daga barin zancen wani manzo daga barin sassan. ce Allah ce mana ne bi ma kallabun bayan Allah annabi nuhu alaihi salam shi koma zuwa ga Allah madaukakin tarki qal shi ce rabbi ya kai ubangiji na unsuruni ma kaddabun ka taimaka min ga wa'annan bayan Allah sun karyata ne bayan Allah annabi nuhu alaihi salam mun karanta a kissansa a cikin suratul araf cikin suratul yunus haka ne a cikin suratul hud wanda Allah ya yi bayani musamman kakkasa annabi nuhu alaihi salam a cikin suratul nuh annabi nuhu alaihi salam ya ce qala nuhu rabbi da autu qaumi lailan na kira mutane na dare da yini falam yazidhum du'ai illa firara kirana su zo su saulare ni kara guje min suke yi wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum duk sa'an da nayi musu gargadi na kira su domin su yi imani da Allah su yi imani da manzanci na Allah ya gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim sai su sa ainihin yasun su suna toshe kunnayen su wastaghshaw thiyabahum sai su doki tufansu suna rufe fuskokinsu kasu ga annabi nuhu alaihi salam Allah wa astarru she sun kai kememi sun ka dawwama akan kahurci wastakbaru istikbara sun kai girman kai girman kai kuwa annabi nuhu ya kira su ya kira su ubangiji Allah madaukaki yake ya aiki annabi nuhu falabisa fi qaumihi alf sanatin illa 50 ama Allah ya aike shi yayi wazi 950 Allah wai tausin ya shekara dubu abinda ya rage cikin shekara dubu shine shekara hamsin ya yi shekara dari tara da hamsin ina yi ma mutane sa gargadi ina musu wazi su yi imani da Allah annabi nuhu ya tafi hayye gaji ya zo ya kai inda Allah ya wahayi zuwa ga annabi nuhu cewa innahu lan yu'mina min qaumik illa man kad aman lalle daga cikin mutanenka Allah wai abada ba za a samu wanda zai yi imani kuma ba shaida can ma wa'anda yan kadan da ka samu wa'anda suka yi imani naka kenan ba za ka samu wani ka kara ba inda wannan ya abku annabi nuhu alaihi salam shi ya koma zuwa ga ubangijinsa shi ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirina yaran. ya kai ubangiji kaka bar wani magidanci akan wannan kasa wani magidanci kafiri a'a a gwada illa ku ce innaka in tazarhum yudillu ibadak Allah idan ka ba su lalle za su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara wanda suka yi imani an ba su su yaudare su su rude su su batar da su su kuma ba za su aifi ba she mai yawa yawan kahurci kahurai kawai suke haifa da wannan ya girmama lamar ya girmama ka annabi nun she koma zuwa ga Allah kala she ce rabbi ya kai ubangiji na unsurni bima kadzabuni ka taimaka min mana ga waɗannan bayala sun karyata ni Allah yanzu abinda nike nema ne ubangijin Allah madaukaki sarki ka nasarar da ni akan mutane na ubangijin Allah madaukaki sarki ya gwada wa ne da kai a cikin suratu kamar aya na goma annabi nuhu ya ce ma uban fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ya kai na yanzu an yi galaba a kaina na yi na kasa da waɗannan mutane ‘yan kadan ne na samu suke tare da ni Allah ina neman taimakonka Allah ka taimaka min yi nasara akan waɗannan bayin Allah ubangijin Allah madaukakin sarki وي آية نشال لك فأوحينا فأوحينا إلي أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون الله مدعوك كيف سركي شيء شيء فأوهينا ai mun ji annabi nuhu ya ce ma Allah rabbi la tazar alal ardi min kafiri na dayyara shi annabi nuhu shi ya ce wa Allah sarki, An ne maghlubun fantasir ya kira Allah ina neman taimako Allah sha Allah ce fa auhayna ilaihi she mun kai wayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salam anisna ilfulka ka kira jirgin ruwa anisna alfuluk kai kiran jirgin ruwa bi a'yunina zaka kira jirgin ruwan nan da kulawa mu ilimi amma da wannan allon nan a kafa wantan katakon can a sai da dirka nan wannan bi a na karkashin kulawan ubangijin Allah ga sarki mala'iku ne za su karanta da annabi nuhu haka bi a na a karkashin kulawanmu wa wahayina da kuma wahayinmu za mu yi maka wahayi mu karantar da kai yadda za ka yi wannan aiki gaba daya ubangijin Allah ga sarki ya ce fa'iza ja amruna idan ainihin lamarinmu ya zo lokacin hallakar da wa'annan mutane ya yi ubangijin allah madaukakin gidarki na karatar da annabi nuhu hanyar da za bi a hallaka wa'annan bayan allah farko dai sun karyata annabi nuhu saboda shi annabi nuhu da kansa ya koma zuwa ga allah madauka gidarki. ina addu'a ubangijin allah madauka gidarki ya masa budi shi allah madauka gidarki ce idan lamarin ya zo lokacin hallakan wan ya kai wa fara tanuru ainihin forno ko kuwa ainihin murfu inda ake suya masa ko kuwa inda ake suya ko kuwa ake gashi idan an ga alama inda ake hasa wutan ruwa na bulbula a ciki ya zama ainihin mabubbugon ruwa ruwa na bubbugowa daga cikin ainihin murfin alama kenan wanda Allah ya gwada wa annabi Nuhu cewa lokacin hallakarwan ya kai a wannan a wannan hali ubangijin Allah ce fasluk fiha min kullin ka kama ka shigar daga cin wannan jigirwan daga kowane irin nau'o'in halittu na dabbobi tsuntsaye komai da ka sani ka kama min kullin komi daga cikin halittu zaujai ne namiji da mace maluma mafasara alkur'ani akwai wayanda suka ce annabi nuhu alaihi salam ya kama daga komi amma abin da ya danganci kuda sauro ira kudan yami da sauransu suka ce wayannan ba su nan ciki amma idan mun doki siyakin zancen ubangiji Allah ce min kullin muna imani a zamani abinda annabi nuhu ke yi ya cin masa za a ya kama duka annabi nuhu ya kama namiji da mace ya sa su cikin wannan jirgin ruwa wanda umarni ne daga Allah madaukakin sarki ubangijin Allah ya umarce shi da haka she ubangijin Allah madaukakin sarki she ce ya shiga darfiha a cikin wannan jirgin ruwa min kullin daga komi ne namiji da mace Allah madaukakin sarki she wa ni da kai itnaini kuma biyu wa ahlaka shi Allah ya harlakan illa man sabaka alaihi alqawlu minhum Allah ya hallakar waga al'umma gaba daya dukkan wa'anda ubangijin Allah ga zarki ya tabbatar da cewa hallaka ya ci gaba a kansu ai sabaka fi alqawlu min Allah bi ihlak wa'anda Allah ya tabbatar da cewa za a hallakar da su su kuma ne suwa wa hum alladhina bihi min ahli su ne wa'anda ba su yi imani da annabi Nuhu ba a cikin mutanensa wasu mutan gidansa ne kamar dansa da matansa da sauran gama garin gari wanda bai yi imani da annabi nuhu ba duka wannan zamani Allah ya halakar da su annabi nuhu ya yi addu'a Allah ya san yadda mutum yake ya ce Allah ya halakar da su Allah ya san kamar idan ya ta halakar da su annabi nuhu ya zo ya tausayawa wasu daga ciki ya roki Allah Allah a bar wasu wani mana Allah an halaka da su wani ko Allah a ba su lokaci mana su yi tuba sha Allah ce wala tukhatibni fil ladina zalamu shi Allah ya fara zuwa ya ainihin ya yanke ma annabi nuhu hanzari kai zo daga baya ya zo ina roka shi Allah ce wala tukhatibni fil ladina zalamu kaka min zance zaka roke ni kan ainihin azzalimai innahum mughraquna lalle gabadiya ruwa zai ci su ai inda muayyanati inzalil matar alazim a lokacin da suka ga ruwa na zubowa kamar da bakin kwarya inji bahaushe la ta'khuzannaka ra'fatan mikaumi Lokaci da ka ga ruwa zai ci su ka tausayin mutanen kai kama ka wa shafakata alaihim da tausaya musu wa tamau fi ta'khirihim la'allahum yu'minu kai kwadai cewa a jinkirta azaba la'alla kauna za su yi imani fa inni kad qataitu annahum mughraquna alama hum alaihi min al-kufri Allah wai na tun hukuntar cewa hallaka na zai kai gare su tunda sun yi a kan kawurci wa tughyan da ta'addanci da kekashewan zukiya wa kad taqaddamatil hakika wannan kissa kamar yadda na gaya muku mun karanta shi a cikin suratul araf haka ne a cikin suratul yunus haka cikin suratul Hudu mun bayani mai yawa a kansa amma nan ubangijin Allah madaukakin sarki ya takaita kissan annabi nuhu a takaice a cikin wannan sura ya gwada wa mutan makka kamar yadda ainihin kisan ya maimaitu a cikin waɗansu surori masu yawa Wani nan gaba ma za mu karanta shi kuma nan ubangiji allah ya jera kisosin annabawa ne saboda karantar da ainihin masu karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan wannan kisa na annabi nuhu akai kissan annabi hudu haka ne akai kisa annabi musa tare da fir'aun akai kisa annabi isa alaihi tare da kisa annabi isa tare da nana maryam ubangiji allah ya jero waɗannan su, ya zama ibratan lil mukaddibi ya zama karatu da wazi ga wanda ke karyata annabawa da mazunai ubangijin allah madaukakin sarki shi cewa annabi nuhu alaihi salam kaka nemi ainihin ceto ga bayin Allah wayanda sun kayi ne ainihin karyata sun kayi tagawa sun ka karyata Allah madaukakin sarki amma bayin Allah lokaci kuma ya kare kare kissan annabi Nuhu alaihi salam ba saboda shi shi mai hakuri mu dasa inda muka kai insha Allah Allah ya kai mu gobe shi mu karanta ainihin aya biyun da ya saura cikin kisa annabi Nuhu alaihi salam shi mu ci gaba da karatu abin da muka karanta yi daidai Allah madaukaki tarke samu yi musharaka cikin lada eh, gaba da mu abin da yake kuskure ne kuma ko kuwa tuntubin harshe mun kai wurin ainihin karanta ayoyin Allah ko kuwa fassara ayoyin Allah muna roƙon Allah madaukaki tarke. Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah madaukake sarki wayannan ayoyin da mun ka karanta su yanzu mun ka fassara su ubangiji Allah madaukaki tarke. ya sa malami mu mala Anas ina cikin wa'inda Allah ya ba su wannan lada da malamin malam khidir malamin malam kenan kuma baban malam kenan gaba da su ubangiji Allah ya sa suna cikin kaso a cikin wannan karatun da muka yi Allah madaukakin sarki ya sa su cikin lada haka ne yan uwayen mu abokan nan arziki wani sun ka gabata gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya gafarta mana baki daya bayan lan na karatu na sadda mu cewa muna cikin wata mai alfarma wata da Abdullahi da Abbas zancen zance zo cikin ruwayan imam bukhari abdullahi dan abbas na cewa manzon allah sai da min shi allah su tabbata gari shi an same shi mutumi ne ajwadin nas an ka hada mutane duniya gaba daya ana neman manene mai yawan ba da kyauta abdullahi dan abbas haibirul umma wanda yake ya, rayu zamanin mazala ya yi ce manzala ya kasance shi shine ajwadin nas an ka hada mutanen duniya duka wake yawan ba da sadaka amma Allah ya fi kowa Shekaran jiya na ce muku ya ba wani bawan Allah ya kira shi ya ce masa kaman kaga ainihin tumaki da ke sakiyan tuddai guda biyu nan na baka kyauta ne ni na wani na baka bawa Allah nan na kore dabbobi na shehi waiwaya ya duba kwa an ce mai komo don abu nan da yake a zamanin na abu nan da yake ya fi karfin tunanin mutum ina da wuya a ce wani ya doki irin tumaki hakanan ya yi ba wani kyauta yana waiwaye ya ce shi waiwaya haka ya kore tumakin ya kai su garin shi ya tattara mutan gani sai ya ce na ga wani bawan Allah oti ata man a malla ya shalfakar ina ba da kyauta kyautan wanda baya tsoron talauci amma abin gina hangi na lura game da shi ne addinin shi addinin kwarai ne saboda shi ku zo mu je mu musulunta wurinsa wannan ranar nan gaba da yan gari sun musulunta hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi da abbas wa kana ajwadu ma kunu abdullahi da abbas wai manzala ya kasance lokacin da ya fi ainihin ainihin ba da sadakoki kyaututtuka sosai shine cikin wannan wata watan ramadan hina yalkahu jibrilu a lokacin da manzan Allah mala'ika Jibiril ke sauka zuwa ga manzan Allah sira da amince Allah su tabbata gare shi fayu da risuhul qur'an Jibiril ya karanta wa annabi muhammad sallallahu alaihi ya saulari shi ma ya karanta masa ya saulari weto cikin watan ramadani manzala ya fi ba da sadaka abdullahi da abbas ramsuwa ya ce fala rasulullah ya ce wallahi na rinsa cewa manzan allah ajuwad ya kasance ina ba da sadaka min rihil mursala Fiye da iskan da an ka sake shi ya fita wani wuri da ainihin ya zabura ya fita gaba daya mu yi misali an pump iska cikin ainihin tufin mota ko tufin nan idan an ka sa reza an ka yaga tufin nan ya iskan zai fita ba ina zabura ne ya fita ainihin guda sau daya ya fita mai yawa ba wai ainihin manzala na ba da sadaka fiya da yadda iskan nan ke fitowa gaba daya manzala bayan yakin haibar akwai wa'inda manzala ya ba su kyautar rakuma guda dari rakumi fa guda dari ya dauke ba wani sadaka ne kyauta ne ya bashi ba sadaka ba kyauta bayan Allah ga munan mun kanmu a cikin watan Ramadan Allah madaukakin sarki ya muna katari ya zo da zamani muna zamanin da akwai wanda ya cancanci kuma a mai alkhairi akwai talakawa akwai mabukata akwai marasa galihu ga gaskiyar fm na kira mu cewa mu taimaka ga marayu ana ta rage sansu ga zawarawa ana rajidansu ainihin ga 'yan waɗanda ke gidan kurkuku suke gidan yari su ma suna bukatar mu kai musu dukkan su mun yi alkawali za mu kai musu taimako ga kuma muna cikin watan ramadan kuma Allah ya ce ma ni da kai a can littafi sa mai daraja lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Abdullahi da Abbas ya ce mana mazala na bada sadakoki inda ya fi bada kyauta shine watan ramadan Allah mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai wa zai kwaikwayi shi manzo Allah ya ce liman kana yarjullaha wanda ke yi imani da kadaici Allah ike bautata wa Allah kuma ike nemi aljannan Allah ya zauna ciki shi kawai zai kwaikwayi annabi Muhammad sallallahu alaihi idan manzala ya fi ciyarwa a cikin watan Ramadan she ma mu ma watan Ramadan she Allah ya turo muna wada ya turo muna marayu a she bidiro muna da ramayin zaurawa she bijiro muna da lamarin wa'anda ke gidan yari Allah zai jarabce mu mun bayar ko mu yi ma Allah madaukakin sakirowa to shi bayan Allah mu kokarta mu taimaka ma Allah madaukakin sarki sa'annan an aici ainihin wancan susu ko kuwa wancan ainihin kad wani na saba gaya muku cewa duk wani garin da akwai dan sanna cikin gana an kai wannan kad na wani wurin cikin wannan wata za a ribatu wannan wata kullum ka ba Allah wan gana sidi watan duka 30 sidi za ka ba da shi yini daya ainihin a maka kadi nan gaba daya a baka wanda kudin za yi aiki da shi ne aikin da zai zama ka sadakatin jariya wanda za ka ribatu da shi in ma yi kasance Allah zai baka ladansa duniyan ga wa ma an faktu min khairin fa huwa yukhlifu ka bayar sha ya sake sa kudin wani madadinsa ya sake kara maka ainihin riba haka Allah ce man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasan sha Allah ce fa yud'ifahu lahu adhafan kathira Allah ya maka ribi ya ba da kurin ya maka ribi ribi kuma mai yawa sa'annan kuma ka je lahira Allah kake, tarki ya baka lada manzo Allah ce da ni da kai mu yi tsoron wutan jahannama mu ba da sadaka ko da falsa ne na dabino falsa na dabino mu yi sadaka da shi dabino da ya kake da shi baka da wani abinci shi wannan dabinon nan manzo ka raba ka doki rabi kai sadaka saboda ta maka garkuwa daga barin wuta da shi mu kokarta wurin taimaka ma bayan Allah akwai wata bawuya Allah ta ce muna kaman tana da mai jinya haka ne muna da masu jinya da yawa wata na roƙon mu bayan karatu tana bukata addu'an jama'a a sa ta cike addu'a Allah ya ba da yan tallan lafiya sauran majinyatan mu duka mun roki Allah madaukakin sarki Allah ya warkar da su sauran musulmai mabukatu ko na da wani bukatan sa tsakanin shi da Allah bukatunmu kyawawa ubangijin Allah madaukakin sarki ya biya mana sa'annan niyomin mu kyawawa ubangijin Allah ya tabbatar da su duk wani abin da zai zama mana sharri in ma duniya ko lahira ubangijin Allah madaukakin sarki ya kange mu daga ya kange mu daga barinsa wannan wata mai alfarma wata Ramadan azumin mu Allah ya amsa mana ainihin roko da sujud da sadakokin da muka yi cikin wannan wata Allah ya amsa muna muna roko Allah Allah ya sa mu cikin intattun watan Ramadan wadanda Allah ke yanta su kowani dare Allah ya sa mu cikin su Allah ya sa muna cikin bayin sa wa'anda Ramadan ya zo Ramadan ya fita suna cikin karbabbu wurin Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu cikin su Allahumma asina qibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah kamin yi addu'a bayin Allah ubangijin Allah madaukakin sarki ya turo mana wani bawan Allah wanda Allah ya jarabce sa da rashin lafiyan matansa da kuma dansa suna likita suna hannun likita a lokaci daya Allah da ikonsa yau matan an discharginta ita an sallame ta amma yaron ana bukatan jini wanda za a sama wannan yaro kuma ya hadu da wata ramadan mun sani fitar da jini a cikin yanayin ramadan da wiya amma bayan Allah wannan bawan Allah dansa suna nan kusa arms maternity to shi bayan mun sha ruwa muna bukatan jini o positive ko o plus ba negative ba negative daidai wuya o positive wanda yake cikinmu masu positive na sassan mutane da yawa nan positive ne don shi a taimako saboda Allah mu taimaka ma wannan bawan Allah da jini kwalba daya a sama wannan da kuma dukkan wanda ya taimaka an ka saman ma wani rai ubangiji allah madaukakin tsarki ya gaya muna cikin littafinsa mai daraja we faka annama ahayan nasa jami'a kamar ya rayar da mutane duka ne ashe ladan ka ba mutum guda jini a saman masa rai lada ne mai yawa shi mata muna rikonku mutum guda wanda ya tabbatar da cewa jinin shi o positive ne za a yi iya ja mutum guda ya sadakar da jininsa a taimaka ma wannan bawan Allah bayan mun sha ruwa ya ci abinci a taimaka ma wannan bawan Allah